Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki ne fika muku wannan shirin a yau ranar Laraba ɗaya ga watan Satumba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka ya bayyana matakinsa na ficewa daga Afghanistan. Wani hari da aka kai a Saudiya ya jikkata wasu mutane takwas. Haka zalika za a ji cewar wata kotu a jamhuriyar Congo ta ladabtar da wasu jami'an tsaro labaran kenan aka saurara. cikin shirin za a ji cewa a hukumance amurka ta mika wa najeriya wasu jiragen yakin sama jiragen super tukanan waɗanda aka yi masu zubi na musamman da ke haɗe da kyakkyawan tsarin sadarwa da sojojin ƙasa da kuma sojojin ruwa hukumomi a jamhuriyar nijar sun mayar da wasu 'yan najeriya gida da ake zargin an yi su ne zuwa kasashen waje. Mun karbi victims na human trafficking daga Niger waɗanda aka rescue nasu bisa hanyar su ta zuwa kasashen waje. Niger zuwa Libya zuwa kasashen Turai. Haka kuma za ji cewa alƙaloman 'yan Najeriya da ke zuwa jamhuriyar Niger neman lafiya na karuwa cikin sauri. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyin na yana nan tafa shirinsa na baki mai yanka wuya. amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana hujjojinsa na janye sojojin kasar daga Afghanistan. bayan kwashe shekaru ashirin a cikin kasar suna yaƙi da 'yan kungiyar taliban tun a shekarar dubu biyu 2001 ba mu da bukatar ci gaba da yaƙi da ya kamata a ce ya ƙare tuntuni a cewar biden lokacin da ya kwashe kimanin rabin sa'a yana wani jawabi daga fadar white house ya kuma ƙara da cewar na na amince da ci gaba da yaƙi na tsawon shekaru ashirin ya ba da misali da makudan kuɗaɗe da Amurka take kashewa a yakin, inda ya ce akalla sojoji 2,461 aka kashe a yakin, kana wasu da 20,744 suka ji raunuka. Haka zalika ana kashe kimanin dala miliyan 300 a kowace rana, amma ya kara da cewar ya kamata mu mai da hankali. kan wasu sabbin barazana da suke bullowa a faɗin duniya ko dai daga wasu 'yan ta'adda daga nahiyar afirka da gabas ta tsakiya barazanar tattalin arziki daga china ko rasha yakin afghanistan wanda tsohon shugaban amurka george w bush ya fara wanda ya ɗaiɗaita afghanistan da kuma lalata wurare da ake bawa 'yan alka'ida horo wanda suka kai hari a amurka a ranar sha ɗaya ga watan satumba ɗaya wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane dubu uku. hukumomin saudi arabia sun bada wata sanarwar cewa wani hari da 'yan tawayen huti suka kai na wani jirgi mai sarrafa kansa a ranar litinin ya yi sanadin jin rauni ga wasu mutane takwas kana ya lalata wani jirgin 'yan kasuwa da fara dai sojojin da saudi ke jagoranta wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar hutti da ke ƙasar yemen sun ce sun tare jirgin na 'yan hutti wanda ya auna tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta abha Tashar talabijin ta Alkabari ta ce an cafko wani jirgi mara matuki na biyu, amma baraguzansa sun raunata mutane takwas tare da lalata jirgin farar hula a cikin filin jirgin. Babban shugaban tashar jirgin saman Ahmad Alkatani ya ce mutum ɗaya yana cikin mawuyacin hali, kuma dukkan waɗanda suka jikkata suna samun kyakkyawar kulawa a asibitin yankin Katani ya ce filin jirgin saman dai bai rufe wani tashi ko sokan jirgi ba, amma sun ɗan tsagaita aiki na ɗan wasu sa'o'i. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wata kotu a jamhuriyar Congo ta tabbatar da hukuncin fyaɗe da aka zartar akan wasu 'yan sanda takwas da sojoji goma sha ɗaya kamar yadda wani jami'in kotun ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press a jiya talata hukuncin wanda aka yanke a ranar litinin na nufin za su yi zaman gidan kasu na tsakanin watanni goma sha biyu zuwa shekaru ashirin an yi fyaɗen ne musamman ga ƙananan yara a cewar kotun da ke lardin Kibok ta kudu da gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo mai fama da tashin hankali an kuma umarci masu laifin da su biya tare kuɗi da ruwa. Wannan shari'a ɗaukaka ƙarar ta zama abin koyi game da 'yancin mata abinda Innocent Mayambi Sangala babban jami'in kotun ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associate Press hukuncin na Congo ya kasance mai tsauri game da fyaɗe musamman abin da ya shafi ƙananan yara. Waɗanda abin ya da su sun haɗa da yara masu ƙananan shekaru da suka haɗa da 'yan watanni uku zuwa watanni goma sha bakwai da mata da aka raba su da mazajensu ko aka yi musu fyaɗe a gaban 'yan uwansu da ƙannansu. ina an jima kaɗan yusuf zai sake dawowa da labarai kafin nan a hukumance ƙasar amurka ta miƙa wa najeriya jiragen yakin nan da ake kira a29 super tucano kamar yadda za a ji daga Hassan mai na kaina. Da yake jawabi yayin mikawa Najeriya jiragen yakin samfurin A-29 Super Tucano a hukumance. Babban kwamandan dakarun Amurka mai kula da Turai da Afirka, General Jeff Harrigan, ya ce hakan na nuna irin kyakkyawar alakar aiki tare da ke tsakanin Amurka da Najeriya. Wani bangare na wannan aiki taron shine Amurka za ta horar da mayakan Najeriya batun mutunta haƙƙin bil'adama. Waɗannan jiragen yaƙi na zamani dai za su taka rawa wurin zaburar da sojojin saman Najeriya tun kayar aika-aikar 'yan ta'adda. Jiragen Super Tucanan waɗanda aka yi masu zubi na musamman da ke da kyakkyawan tsarin sadarwa da sojojin ƙasa da kuma sojojin ruwa. Amurka ta kuma haɗo da kayakin gyaran su na tsawon shekaru ko da za su buƙaci hakan. Sannan za ta sa hannu wurin ƙara inganta wuraren ajiyar jiragen da ke sansanin sojojin saman Najeriya da ke Kainji a jihar Niger. kimanin dalar amurka miliyan 500 ne aka kashe wurin siyo waɗannan jirage kudade mafi yawa da wata ƙasa a yankin afirka kudu da hamadar sahara ta kashe domin samar da irin waɗannan jirage babban kwamandan mayakan saman amurkan da ke kula da turai da afirka ya ce waɗannan jiragen yaƙi za su taimaka wurin shawo kan aika aikar 'yan ta'adda kuma za a ke tona tsakuwa da su don a baiwa aya tsoro kimanin sojojin saman Najeriya sittin da hudu ne aka horasa Amurka waɗanda za su ke sarrafa waɗannan jirage a halin yanzu. Najeriya dai a baya na ci gaba da kai komo domin samawa dakarunta muhimman kayayyakin yaƙi irin na zamani ko a makon da ya gabata sai da najeriya ta sanya hannu da ƙasar rasha domin samawa dakarun najeriya makamai sannan ko a jiya babban hafsan sojan ƙasa na najeriya ya kulla wata yarjejeniyar aiki tare irin na tsaro da jakadan turkiya da ke najeriya domin ƙara samarwa sojojin ƙasar makamai shi ma ministan tsaron najeriya a baya-bayan nan ya gana da jami'an ƙasashen uzbekistan Ukraine da Azerbaijan duk da waɗannan batu na samarwa sojojin Najeriya ƙarin makamai. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan jirage za su yi domin samar da tsaro a faɗin ƙasar. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai. wani ɗan majalisar wakilai ta Amurka ɗan jam'iyyar Republican Michael McCall ya kira gazawar gwamnatin Amurka ta rashin kwashe wasu 'yan jaridar Amurka da ke Afghanistan a matsayin abin kunya wanda ya ce akwai buƙatar yin hakan kamun ficewa daga ƙasar. Wannan babban abun kunya ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta kwashe dukkan 'yan ƙasarta da ke afghanistan amma ta bar ɗaruruwan 'yan jarida tare da iyalansu abinda ɗan kwamitin harkokin ƙasashen waje ya rubuta kenan a cikin wata sanarwa a jiya talata hukumar kula da kafafen yada labarai ta amurka ita ke da alhakin gidajen yada labarai da suka hada da muryar amurka da gidan rediyo a zadi. a cikin bayanansa michael ya kiyasta akalla ma'aikatan amurka 500 da danginsu na ci gaba da zama a afghanistan ya ce da yawa daga cikinsu gwamnatin biden ta tabbatar da cewar za ta kwashe su masana sun ce sake kunna wurin iza nukiliya da koriya ta arewa ta yi a tashar nukiliya ta ta Pyongyang na iya zama wani mataki da Pyongyang ta tsara don samun karfin gwiwa a sabon kokarin da take yi na samun rangwame daga amurka koriya ta arewa ta ci gaba da aiki kan na'urar iza nukiliya a banyan a farkon watan yuli a cewar rahoton shekara-shekara da hukumar makamashi ta nukiliya ta duniya ta fitar a ranar juma'a na'urar ta iza nukiliya wadda ke iya samar da sinadarin platinum don kera makaman nukiliya ta kasance ba ta aiki tun daga farkon watan disamba 2018 tsohon shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ta yin da shugaban gwamnatin kim jong-un ta yi na rusa rukunin yankin a madadin ɗage takunkumi lokacin da su biyu suka haɗu a hon a watan fabrairun 2019 taron ya rushe saboda tsohon shugaban amurka donald trump yana son fanyin ta rufe dukkanin cibiyoyin nukiliyar ta matakin da kim ya ki amincewa da shi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumomi a jamhuriyar nijar sun kama tare da mayar da wasu matasa 'yan najeriya gida da ake zargin an yi safararsu ne zuwa kasashen turai Muhammad Nasir na ɗauke da wannan rahoton. Yawan ya kore da hukumomi da ƙungiyoyi masu zumar karewa da kyautata rayukan 'yan Najeriya ke yi akan illolin fadawa tarkon masu safarar mutane na tashi a banza domin matsalar ta kija da baya a ƙasar. a can baya ma an yi ta samun rahotanni na kama mutane da ake tumar an yi safarar su ne a sassa daban-daban na kasar musamman jihohin da ke da iyaka da kasashen ƙetare wannan karon ma matasa ne mata 21 da namiji daya suka fada irin wannan tarko aka damke su a jamhuriyar Nijar bayan sun shiga kasar ta iyakar Ilela da ke garin Sokoto kuma mahukumta kasar ta Nijar suka turo kiyar su zuwa Najeriya barista abubakar bashiru shine kwamandan yanki na hukumar hana safarar bil'adama shiyar sokoto mun karbi victims na human trafficking daga niger wanda aka rescue nasu bisa hanyar su ta zuwa kasashen waje niger zuwa libya zuwa kasashen turai su ashirin da biyu kuma dukkan su 'yan najeriya ne kuma dukkan su matasa ne shekarunsu daga shekara goma sha biyar zuwa ashirin da biyar da yawansu su ya tashi sosai saboda irin matsalolin da sun ka shiga muna nan muna bincike da duk wanda adda hannu cikin wannan safarat za mu tuhume shi gaban kotu. Akasari dalilan da waɗanda suka fada irin wannan tarkon ke bayarwa shine za a nema musu aiki a ƙasashen ƙetare kuma har yanzu lamarin bai canza zane ba kamar yadda waɗannan 'yan matan suka faɗa. A cewar wannan wata ƙawarta ce ta gayyace ta zuwa Tripoli domin ta yi aiki. Ita kuwa wannan a dandalin sada zumunta na WhatsApp ta ga bayanin cewa ta zo Sokoto sai ta zo domin tana tsammanin za ta samu aiki. masana halayyar dan adam na ganin cewa akwai dalilai da ke kawo samun irin wannan matsalar farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa na daidai ga masu yi tana da riba na biyu kuma da rashin doka a wajenmu suna kawa ta nan ne don sun tantanan za a fita ko ba a kula ba ko kuma babu jami'an tsaro ko kuma jami'an tsaron su ma ba su kula ba na uku kuma akwai rashin aikin akwai rashin aikin yi da zaman kunci da mutane ke ciki abinda kawai za a yi a bi doka a bi faɗakarwa a kuma wayar da kan mutane ga illan abin nan ga mutum ga shi da iyalinsa ga shi da kasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. Manazarta a fannin kiwon lafiya sun ce alƙalmin 'yan Najeriya da ke ziyartar asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar domin neman magani na karuwa cikin sauri musamman tun bayan barkewa annobar coronavirus a bara. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Baya ga asibitocin kiwon lafiya a birane irin su Maraɗi da Damagaram da kuma Yamai mazauna karkara daga jihohin Jigawa da Katsina na ziyartar ƙanana da matsakaitan cibiyoyin shan magani da ke garuruwa da ƙauyukan jamhuriyar Nijar. A yanzu maganar da ake a jihar Jiga kamar mu marasa lafiyar mu na ƙaramar hukumar Babura yawancin mu yanzu asibitin da magaran muke tafiya mu nemo magani mu kai mutanen mu saboda muna da asibiti babu magani babu ma'aikata. akwai yan gwamna waɗanda yake ya san su suna zuwa wannan abu ba sabo bane na zuwa maganar da maganar duk wanda yake karamar hukumar babara ya riga ya sani kwana kwanan nan yar uwata ta rasu ba ta lafiya muna shirin zamu kai ta da maganar Allah karɓi rayuwarta honorable nasiru garba dan ce kenan daga yankin karamar hukumar babura ta jihar jigawa mai makwabtaka da wani bangare na jamhuriyar niger ga alama dai kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin kuwa wasu 'yan najeriya da suka kai marasa lafiya babban asibitin garin da magaram na jamhuriyar ta nijar sun bayyana gamsuwa amina daga fuska sun kalu can ne najeriya nake yaro ne muhammad kafafuna ne yatsu suka fice babu su an karbe mu da hannun rahama suna na amina idir daga kano daga can kano mun kwanta a kuroda ne sai aka yi rufa mu to nasarawa muna zuwa nan kuma sai aka gane a koda ce bayan kusan shekara biyu tana jinya ba a gane ba a can dan da nan muna zuwa aka fara mata aiki kuma likitocin kamar ba likitoci ba haka ake interacting da su gaskiya suna da kirki Musa Abdullahi Sufi babban jami'i ne a wata kungiya mai aikace-aikacen kiwon lafiya a Najeriya kuma yanzu haka yana binciken rubuta littafin kammala digiri na uku a wannan batu na yadda 'yan Najeriya ke kwarara neman neman magani a jamhuriyar Nijar. Binciken da muke ya tabbatar mana cewa Najeriya suna zuwa har Yemen babban birnin Nijar kenan domin su nemi fannin magani kuma san kowane bangare ma na maganin ba bangare ɗaya ba so binciken ya tabbatar mana cewa akwai dalilai da ya saka ake samun wannan na farko shine ingantacciyar kula da ake samu daga su ma'aikata na wannan fanni sannan ko bangaren magunguna shi ma ana samun ingantattun manguna kuma mutane suna gane wannan. Wanda yake Dr. Lawan Yunusa Danzomo da ke zaman kwamishinan ilimi kimiyya da fasaha kuma mamba a majalisar zartarwa ta jihar Jigawa. A ba kasa bace ba, da a ce irin ta mutane kawai ai akwai 'yan Najeriya manya da suke fita wani ya tafi China, wani ya tafi Germany. Sannan gwamnati ita a magananta tana iya bakin abin da za ta yi, tana gine-gine domin ta kafa waɗannan cibiyoyin ba da magani da kuma duba marasa lafiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A da Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo hazu 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahouse.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki. mai yanka wuya. rikici ɗaya na shugabancin jam'iyyar siyasa ya haifar da wasu kotuna ba da hukunci mai cin karo da juna to koya matsayin haka ko da baka taba karatu ba kai ka san hukuncin nan bai daidai ba a ce kotu mai kunne daya wannan ta ba da wannan hukunci waccan ta warware hukuncin don a lokaci daya kuma akan mutum da ya ko hukuma daya ko kuma tsari daya assalamu alaikum a farkon makon nan ne babban alkalin alkalan tarayyar najeriya tanko muhammad ya gayyaci wasu alkalai shida da ke jihohin cross river da rivers da anambra da jigawa da imo da kuma kebbi domin jin bahasi kan wasu umarni ko kuma oda da kotunan suka bayar da ke cin karo da juna musamman dangane da wasu ƙararraki da suka shafi jam'iyyun siyasa. wanda ya fi fice dai shine wanda rahotanni suka bayyana cewa a cikin mako ɗaya kacal kotuna uku daga jihohi daban-daban sun bayar da umarni daban-daban masu cin karo da juna kan cece kucen shugabancin jam'iyyar pdp na ƙasa inda a ranar 24 ga watan agusta wata babbar kotun jihar rivers a port harcourt ta ba da umarnin dakatar da uce secondos daga bayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar ta pdp na ƙasa. To sai dai kuma a wata karar kan lamarin a wata babbar kotun jihar Kebbi da ke zamanta a birnin Kebbi. Ita kuma ta ba da nata umarnin na daban da ya dawo da secondos a matsayinsa na shugaban jam'iyyar a ranar 27 ga watan na Agusta. Kwana ɗaya bayan wannan kuma wata babbar kotun Kalaba a jihar Cross River ita ko ta ba da wani umarnin na wucin gadi da ya dakatar da shi daga mukamin shugabancin jam'iyyar ta PDP. wannan lamari dai ya haifar da ra'ayoyin masu fashin baki kan lamuran siyasar najeriya kamar malam bashir muhammad acida na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto ganin cewa yadda 'yan siyasa ke kwarara a kotuna domin neman karyawa ko a inda babu gaba wani babban kalubale ne ga demokuraɗiyyar najeriya ba mu sani ba eh, ko a doka an yarda da shari'a iri guda a shigar da ita kotuna masu matsayi guda ko mancin matsayi a jihohi daban-daban irin haka domin in har doka ta tandi wannan to ina ganin matsala ce daga doka in kuma doka ba ta tandi haka ba to matsala ce daga tsari shi kanshi na shari'a din na rashin zama bai daya na yanda mun sha magana can baya cewa tsarin shari'a na ya kamata a zamanantar da shi ka ba magani sauran kasashe na afirka da na duniya za a ga cewa in an shigar da kara duk wani alkali da ke wannan kasar zai ga irin sauran kotunan kasa wani irin shari'o'i aka shigar da su eh, waye shigar da su akan mene aka shigar da su don haka don ko an kama shari'o'in da irin waɗannan don kada su zama suna wato ah, damƙa da walwala tsakanin su sai ya kasance cewa sun fahimci cewa ga irin shari'o'in da ke yawo a ƙasa ga inda suke yana yiwa ma wasu wasu shugabannin kotunan nan ko suke ba da hukunci hukuncen nan ba su ma san cewa wasu ƙararraki suna gaban wasu kotuna ko kuma sun yanke hukunci a kansu ba to wannan abu ne gaskiya mai matuƙar tasiri ga ɗoriyar dimokuraɗiyya da kuma samar da mafita mai ɗoriya ga ƙasar nan to ya kamata a ce su kansu alƙalai domin kare martabarsu da mutuncinsu da mutuncin cikin tsarin su sun kasance suna masu awatawa ga bangaren masu shigar da shari'a tun daga 'yan sanda har zuwa ga abin da ya shahi lauyoyi domin mafi yawa za a ga lauyi ne ke ba 'yan siyasa nan shawarori suna wasa da hankalin alkalai su kuma waɗannan lauyoyin za a ga cewa wannan hanya ce sun ɗauke ta hanya ba ta tabautar da tabauta ba da ciyar da ƙasa gaba sun ɗauke ta hanya ta bi da kuɗi don haka kullum duk wada al'amari yake ko babu wato sa'a a cikinsa ko bai bisa kan gaskiya za su nuna ma wanda ya tu da al'amarin nan cewa ga mahita ai ga yana za a ko da mu samu nasara ba mu kawo rudani a cikin wannan tsarin yanda mu hana ci gaba mu hana ai gaba ko ai baya ko gaba ko baya akan wannan tsarin to wannan dai su ne mutum yasa yan siyasa ke haka dama yan siyasa su karnan harauta ne da sa'a suke yi duk inda dama take wadda za ta ba su galaba akan abin da suke yi su samu biyan bukatar su tunda ba magana kishin kasa a ba anan magana da ya son kai ne da biyan bukata to su za su yi wanda wannan magin shi yasa masu ma shi a dole su fahimci irin yan siyasa da ke gare mu su fahimci cewa to in su kai wasa wannan yan siyasa za su ja sunayen su su bata a cikin ah, wato su je wasu a cikin wani taulayi na rashin wato tabbas da yadda da aminci daga al'ummar ƙasa. Shi kuwa masani doka da kundin tsarin mulki barista mai nasarar Ibrahim Umar ya kalli lamarin a mahangar shari'a. muddin tsarin shari'ar mu na najeriya ba za a danganta shi da sashe na 23 wato neman mu kasa da'a neman mu kasa akida neman mu kasa manufa wadda take tsafta da girmamawa da daraja ba muddin kuma ba za su dauki kansu a matsayin daidai da hurumi na sashe na 24 na tsarin mulkin najeriya ba ma'ana daidai da cewa suna da hannu wajen gina kasa su san cewa mukami ne na alfarmashi alkali duk wanda aka ba alkalinci to ana tunanin ya fi karfin kwaɗayin zuciya shi ya fi karfin kwaɗayin komi kuma ana tunanin duk wanda aka ba mukami na alkali shekarun shi a kai shekaru na kaifin hankali da sanin ya kamata kuma yana da isikakken ilimi yana da kuma kima yana da kuma asali da kuma balagewa ce yadda yake ya yi abin da ya kamata da yawa suna kallon kujerarsu a matsayin tikiti ne na a ci abin duniya kuma tsarin mulkin mu muka ɗauki sashe na sha biyar sakin sashe na biyar ya yi haramci da kai amfani amfani da kujeraka wajen neman tara abin duniya kuma ya yi haramci da kai amfani da kujeraka ya ce kuma wajibi ne wannan sashe na sha biyar sakin sashe na biyar ga duk wani jami'in gwamnati wala Allah mai jami'in shari'a ne ko ba jami'in shari'a ba wajibi ne ka yaki cin hanci da rashawa to saboda haka irin waɗannan abubuwa da kake kallo an daɗe ana samun su dan karamin kurji ne aka yi wasa ya zo ya zama wagegen gyambo aka ke maganin shi tun da wuri ya kasance alƙalai na jamhuriyar Najeriya sun daɗe suna yin irin waɗannan harbata mace din a ba da hukunci wanda yake ko da baka taɓa karatu ba kai ka san hukuncin nan bai daidai ba a ce ko kotu mai kunne daya wannan ta ba da wannan hukunci waccan ta warware hukunci don a lokaci daya kuma a kan mutum daya ko hukuma daya ko kuma tsari daya wannan akwai bukatar lalle lalle a yi gyara. to shin me ke haddasa irin wannan yanayi kenan. abin da ke kawo irin waɗannan abubuwa wato jambo eh, ne da ya shafi zuciya hankalin alkalai ɗin da yawa cewa zuciya ce da yawa kuma abin duniya ne ke karkata akalinsu daga tsayawa akan ruhi na gaskiya da yawa kuma za ka ga abin da ke kawo wannan shine sun ga waɗansu suna yi kamin su kuma ba a taɓa hukunta kowa ba ta zama al'ada ba a san hukunta mutane ba a san fitowa da laifin alkalai ba a san hukunta su ba a san nuna cewa ba babu wani wanda yake yana sama da doka ta yi aiki a kan shi wannan shine abin nan kuma abin da irin wannan zai haifar idan ba ana bi ana tsaftacewa ana sa da'a ana yin gyara ana hukunci ana fidda waɗanda suke bara gurbi ana kawo cancantattun mutane ba muddin tun farko a wajen tunanin wa za a naɗa a matsayin alkali ba a la'akari da me asalinka menene imaninka me tsoron allahnka <laughs> ka goge ka kware ka san bambancin hagu da dama muddin ba a la'akari da irin waɗannan ba ake kawo waɗansu abubuwa waɗanda suke a ce eh, eh, eh, akasarin waɗannan to za a rika samun mutane waɗanda ba su cancanta ba suna shiga suna zama alƙalai kuma muddin ba a hukuntawa to za su ci gaba ya zama al'ada kowa yana ganin wasan sannan na gifiya gafiya ta tsira da na bakinta shi za a rika yi to saboda haka dole ne sai an kokari a rika yi musu atisaye ana hora su su san cewa wannan kujera da suke kujera ce ta alfarma ta amana amana ne aka ba su kuma a sanya musu musu kishi da tsoron Allah da kuma yakinin cewa ko gobe kiyama ko yaushe suka mutu za a yi bayanin kowane sakan ɗaya da suka yi a matsayinsu na kujerar da suka hau matsayin alƙalai saboda aka su san hatsarin da suke ciki kuma a rika jan kunnen su akai akai kuma a rika samun wani tsari wanda yake za a rika bincike akai akai ana da da turanci ake kira inspection ana bincike ana tsaftace su ana tabbatar da abubuwan da suke akai akai sai idan an ɗauki ci kujera ko kuma hurumin shari'a a matsayin wakilci na ubangiji wajen wanzatar da adalci sannan ne za mu ga daidai sannan ne za mu ga gaskiya sannan ne bangaren shari'ar mu za ta gyaru. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To a gaida na Sanyin na da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici Yusuf Gareka. Jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana hujjojinsa na janye sojojin ƙasar daga Afghanistan bayan kwashe shekaru ashirin cikin ƙasar ana yaƙi da 'yan ƙungiyar Taliban tun a shekarar dubu biyu da ɗaya. Hukumomin Saudi Arabia sun ba da sanarwar cewar wani hari da 'yan tawayen Houthi suka kai na wani jirgi mai sarrafa kansa a ranar Litinin ya yi sanadiyar jikkata wasu mutane takwas. kana an ji cewar wata kotun soji a jamhuriyar congo ta tabbatar da hukuncin fyaɗe a kan wasu 'yan sanda takwas da sojoji goma sha ɗaya kuma an yanke musu hukuncin zaman gidan kasu na watanni goma sha biyu zuwa shekaru ashirin. Masu sauraro a nan muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku ya karfe takwas na wannan safiya. Kafin mu sallama muna miƙa sakon ta'aziyar mu ga Shehu Usman da iyalan marigayi magajin garin Gumel bisa rasuwa Hadiza Shehu Allah Ubangiji ya gafarta mata. Haka kuma muna miƙa ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na alhaji aminu baba dan baffa wanda ya rasa a kano allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil Hashim gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum